daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25 da kuma 60 a jamhuriyar nijar za ku iya kama mu a tashar biyu afirka da ke birnin yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun ma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm noma da dalal fm da kuma niyya a birnin kwanni sannan a koda muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu ware barkanmu da dare da fatan kun wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar da Kamaru da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana amma kuma karfe hudu da rabi a agogon Washington DC. a cikin shirin namunin za ku ji cewa majalisar masarautar kano ta mai da martani game da rahotannin da ke cewa mai martaba sarkin kano muhammadu sanusi na biyu ya kashe kimanin naira biliyan hudu zuwa shida cikin shekaru uku da hawan ga mulki abin ya rage a wannan lokaci saura a biliyan ɗaya da naira dubu ɗari da casa'in da uku da ɗari uku da saba'in da da ɗari tara da da naira ɗari tara da ishirin da bakwai da talatin da wannan shine abin da sarkin kano muhammadu sunusi na biyu ya gada. za kuma ku ji kiran da mai martaba sarkin dingi alhaji muhammadu yunusa dan yayaye na cewa tsarin mulki nan na yaƙi da rashin ɗa'a wato against indiscipline a turance da aka yi amfani da shi a baya shine kawai za a iya magance matsalolin da najeriya ke fama da su musamman ma na cin hanci da rashawa shin kuna ganin tsarin ba da tukwici ga waɗanda suka fallasa masu ɗiban kuɗin jama'a ita ce hanya kaɗai ta yaƙi da cin hanci da rashawa yau kan wannan muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku lamba kuma da za a kira ita ce biyu sifili biyu 2055 muna tafi tare da aliyu mustapha sokoto a labaran wasanni amma kuma sai kun sha labaran duniya masauraro assalamu alaikum al'amura na ƙara zafi tsakanin amurka da koriya ta arewa yayin da ake zaton ƙasar da ke kan tsarin kwaminisanci za ta yi bikin murnar wata rana mai muhimmanci ta hutu a kasar da gwajin makamin kare dangi ko kuma makami mai linzami samfurin ballistic mai nisan zangon nahiya zuwa nahiya a daren jajiberin bikin cikin samar da dakarun sojojin jama'ar kore ta arewa na tamanin da biyar, rahotanni na nuna sabbin ayyuka a wajen da aka yi gwajin makamin kare dangin kore ta arewa pongeri duk da dai masu fashin baki sun nuna babu tabbacin ko lallai za a yi gwajin makamin a nan kuma shugaban kasa donald trump ne ya kara kiran wayar da shugaban ya kara kiran waya tsakaninsa da shugaban japan da kuma china daga white house dangane da damuwar koriya ta arewa kiran wayar da ya dauki mintuna talatin tsakanin trump da firaministan japan shinzo abe an yi shi ne domin kara matsin lamba akan kan fanyen don kar su kara aikata wani abu da zai jawo daukan mummunan mataki amma jami'ai a tokyo sun ce babu wani muhimmin abu da aka cimma 'yan takarar shugabancin kasar faransa guda biyu sun kaddamar da kamfe a yau litinin na gudun ya da kanin wani domin samun ƙuri'u masu yawa ta hanyar nuna wa masu zaɓe cewa suna da hanyoyin sauya faransa da suke bukata zaɓin da ke gaban masu kada ƙuri'a a faransa a zagaye na karshe da za a yi ranar bakwai ga watan mayu zai kasance ko dai faransa ta zauna a cikin ƙungiyar tarayyar turai ko kuma ta biyi sahun burtaniya na barin ƙungiyar zaben tsohon ma'aikacin banki kuma ministan tattalin arziki emmanuel macron da kuma 'yar kishin ƙasa Marine Le Pen ya nuna yadda masu zaɓe suka yi watsi da abin da aka saba gani a harkokin siyasar Faransa. Abin da masu sa ido suka ce wani juyin jihali ne a harkokin siyasar ƙasar ta Faransa. Karo na farko tun da wato jamhuriya ta biyar ta Charles de Gaulle, inda aka yi watsi da masu sassaucin ra'ayi zuwa masu tsatsauran ra'ayi na jam'iyyar Republican. labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc tsohon shugaban kasar amurka barack obama ya bayyana a gaban jama'a a yau litinin inda yake kira ga matasa a garin su chicago da su zamo 'yan raji a unguwanninsu tamkar yadda yake a da kafin ya yi kamfe din neman ofis obama ya ce a matsayinsa na mai shirya abubuwa na jama'a shekaru 30 da suka gabata a chicago ya koyi darasi na in dai har mutane za su haɗu su yi aiki tare to za mu samu mutanen da babu kamar su da za su yi abubuwan mamaki ya kara da cewa darasi da yake tare da ni har kwanan gobe shugaban amurka na 44 ya ce yana fatan taimakawa da kuma jagorantar matasan da za su taso a nan gaba domin a dama da su a duniya obama ya ce matsaloli irin su nuna bambancin samu sauyin yanayi da kuma rashin gaskiya a harkokin manyan laifuka a ma'aikatan shari'a abubuwa ne masu girma suna da tsoratarwa amma fa abubuwa ne da za a iya gyarawa nan gaba ministan tsaro da kuma shugaban sojojin afghanistan sun ajiye mukamansu bayan mummunan harin da aka kai akan wani babban barkin sojoji wanda ya sanadiyar mutuwar akalla sojoji 140 da kuma jikkata wasu da dama ƙungiyar taliban ita ce ta ɗauki alhakin wannan mummunan hari akan bataliyar soji ta 209 mai suna shahin corps da ke arewacin birnin mazar sharif a wata gajeriyar sanarwa da ofishin shugaba ashraf gani ya fitar ministan tsaro abdullah habibi da kuma shugaban sojoji staff kaddam shahim sun ajiye mukamansu sunan take kuma shugaban kasa ya ce ya amince da murabus su daga baya habibi tare da shahim sun faɗa wa taron manema labarai cewa sun sauka ne akan kansu ba wai tilasta musu akai ba. To labaran duniya kenan makaranto muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya inda Majalisar Masarautar Kano ta mai da martani dangane da rahotannin da ke yawo a kafofin yada labarai musamman ma na sada zumunta waɗanda ke cewa mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusu na biyu ya kashe kimanin naira biliyan hudu zuwa shida cikin shekaru uku da hawansa ka mulki. mulki. babban dan majalisar sarki mai kula da harkokin kudin majalisar masarautar kano walin kano alhaji mahe bashir wali shi ne mai da wannan martani a wani taron manema labarai da aka gudanar a yau kamar yadda za ku ji yadda ya fara da adadin kudin da sarki sanusi ya gada a wannan rahoto na mahmud ibrahim kwari ƙarshen rayuwarsa abinda emirate council take da shi shine biliyan biyu da naira miliyan 875 da naira 163 da 431 da kwabo goma sha bakwai amma a cikin wajen bakwai ga watan biyu kafin rasuwarsa an fitar da miliyan 981 da bakwai da tamanin da hudu da da da biyar uku kwabo tara wanda aka biya 'yan kwamitin gini a dubai railway city na darmanawa don ci gaba da wannan project saboda haka abin da ya rage a wannan lokaci saura a biliyan ɗaya da naira dubu ɗari takwas da casa'in da uku da ɗari uku da saba'in da takwas da ɗari tara da ishirin da naira ɗari tara da ishirin da bakwai da kobo talatin da takwas wannan shine abin da sarkin kano muhammadu sunusi na biyu ya gada dangane da batun kudaden da aka ce sarkin na kano ya kashe wajen buga wayar tarho da kuma sha'anin sadarwa na kafar intanet walin na kano ya yi karin haske sama da council bai taba saiwa sarki mota rolls royce waɗannan motoci abokanansa su zamansa sarki su suka donating waɗannan motoci gare shi amma ba emirate council babu da ba inda muke da rakodin emirate council ta taba ta saiwa sarki motoci rolls sai biyan naira miliyan 37 na 54,000 ga airtel masu wayar hannu to an biya cikin through the spine of shekaru uku da sarki ya yi shi ne aka biya waɗannan accumulated bills na airtel haka zalika babban ɗan majalisar masarautar ta kano kuma mai kula da sha'anin kuɗaɗe a majalisar masarautar ya bayyana hanyoyin da majalisar masarautar ta Kano ke samun kuɗaɗe. Dama ita Mother Council hanyar samun kuɗinta guda biyu ne muhimmai. Grant da ake bawa babu tirifa na dukkanin abin da kowace local government federal government ta bata. To za a ba Mother Council 3% of that amount. To 10% of the 3% su kuma gwamnati ta jiha ita ce za ta bawa a ah, Council. To saboda haka the sum of 1.7 million, 27,938,660 was collected between July 2014 and 1st of March 2017 abinda aka ka abinda aka bamu biliyan daya na dubu dari bakwai da ishirin da bakwai dari talatin wanda yake ya kaza abinda ya kamata a bamu dangane da doka. A ƙarshe walin na Kano ya yi bayanin cewa matakin fayyace alƙalman baya nufin amsa ga gwamnati ko kuma hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano da ke shirye-shiryen bincikar lamarin. Illa dai mataki ne na fayyace yadda al'amura suke biyo bayan yadda aka yada jita-jita a cikin kafofin sadarwa na sada zumunci ta intanet. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. To a Najeriya har ila yau amma a jihar Bauchi sarkin lingi alhaji muhammad yunusa dan yaya ya yi kira da a koma tsarin mulkin nan na yaƙi da rashin ɗa'a wato war against indiscipline a turance idan har ana so a magance matsalolin najeriya musamman ma abin da ya shafi yaƙi da cin hanci da rashawan wakilinmu abdulwahab muhammad ya aiko mana da wannan rahoto mai martaba sarkin ningi alhaji yunusu muhammad dan yaya ya yi wannan waiwaye a dan tafiya ce a zantawa da shi a fadarsa garin ningi ai wannan war against indiscipline wato yaƙi A kan rashin da'a ai ba abin da ya fi shi ban taɓa ganin abin da aka yi ya min daɗi nake son sa sau da kafa ba irin wannan tsari da buhari ya kawo domin ni abin da na lura idan za a yi bi su sau da hadu da'a ita ce gaba da komai in kana da da'a ba za ka yi sata ba in kana da da'a ba za ka yi abin kunya ba in kana da da'a ba za ka yi lalashi ba saboda haka yaƙi da cin hanshin nan da za a dawo da wannan waye da zango a jinsin disulin da za a dawo da shi abin shi sau da halittun daga gida har anguwa har makaranci ne har ƙauye har gari har ƙasa Allah da watakila abubuwa za su ɗan ragu mana ba kamar halin da muke ciki ba. A wata sabuwa kuma wata ƙungiya mai zaman kanta mai suna Community for Peace and Corrupt Free Society Nigeria ta gudanar da taro a jihar Gombe don wayar da kai dangane da muhimmancin zaman lafiya goyon baya ɗabbaka gwamnati mai inganci da kuma yaƙi da cin hanci injiniya ahmed zakari shine shugaban kungiyar a najeriya dole ne mu tashi mu yaƙi cin hanci da rashawa mu tabbatar da ganin mun durkusar da ita kafin ta durkusar da kasanmu daga bisani kuma mai waƙan nan da ake kira lambala wali ya gabatar da waka dangane da hanyar dakile cin hanci a Najeriya. Barfacin hanci da rajawa mu barfacin hanci da rajawa muna ji muna gani barnacin hanci da rajawa. Ta yau muna so ne ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan shin kuna ganin tsarin ba da tukwici ga waɗanda suka fallasa masu ɗiban kuɗin jama'a ita ce hanya mafita a yaƙi da cin hanci da rashawa kuma hanya mafi tasiri? sai kun kira wayanmu. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To ana tare da sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC ga kira na farko mun samu daga ina ne? To daga Kaduna ne ina kiran ku daga garin Rigasa kuma sunana Murtala a Kaduna tarayyar Najeriya. Yawwa to muna jin ka Malam Murtala. To Malam Lama mun lalo to gaskiya tun da din a da dai ba mu ba da shawaran a ce don ka kasa ka taimaka aiki a ce sai kuma an ba su wani bakin abin da aka kwato na al'umma ba. Hmm. kamar ganin akwai kasashen da zaka ga wani zai iya ba da rayuwarsa ma ya ba da dukiyarsa don dai ya taimaki kasansa kuma kasansa ta ci gaba da wanzuwa da arziki da zaman lafiya ko bayan ba ransa to amma tun da yanayin salon su 'yan masu halin ɗeran kasan mutum ne sai da haka to komai din sai a yi haka dama wani lokuta akan ko islamically zaka ga cewa Eh, wannan dalili kan sa a halatta haramun haka to ba komai dai in dai kudin za su dawo kina ta tashi lafiya to madalla muna godiya a malam murtala daga jihar kaduna sai kira na gaba wane ne kan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullah malam muhammad lalo barka da aiki barka da dare alhaji musa barka da wannan yammaci To alhamdulillah kamar yadda ka faɗa suna na Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Mm. To alhamdulillah gaskiya al'amari ni ma kaina ana ra'ayi ina dubawa da cewa idan wannan fallasa irin wa'annan da suka sace kuɗin gwamnati suka ɓoye za ka kai ga har za a sallame ka wanda garin zai kawo mafita kwarai da gaske a Najeriya. kuma muna fatan su al'umma su rika lura da cewa da inda ake shiga da fice da kudaden yan Najeriya domin idan haka kaga abin da ya faru kenan a Lagos hmm. an ce an ga wata mata tana cika gana mazgo gana mazgo da kuɗi ko alhali da ganin ta kai ka san ba wacce ya kamata a ce ta huta da irin yadda za a gan shi ba ne ya kamata a ce gaskiya al'amari su kansu jami'an gwamnati da suke alkawari za su rika biyan mutane to idan ka fallasa din a rufe sunanka kuma a sallame ka sallama mai kyau karshe ne maka fatan alkhairi da fatan za a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode to muna godiya kwarai Alhaji Musa bari mu je jihar Bauchi wane ne kan layi Assalamu alaikum Mahmud Bello barka da Wa alaikum salam barka da yammaci kana magana da Sama'il S Fawa kashin madaki karamar hukumar Ganjiwa. Yawwa muna jin ka Malam Sama'ila. To alhamdulillah wannan maudu'i da kuke yana da kyau kuma har ga Allah akan wannan maganan yaki da cin hanci da rashawa akan wannan abubuwa da aka fito da shi yana da kyau sai dai. gaskiya yanzu haka mawa bincike muke muna nan a jihar mu muna nan duk inda muka san an ɓoye kudaden nan muna nan muna ta farauta ne <laughs> wato ba ku dai zauna ba kenan a'a ba mu zauna ba ai wannan zai kawo ci gaba ma kasa sosai Mahmud Lalo na'am in Allah sa muka dace mu ma muna nan zamu bayyana su muna nan saboda mu je a ce mu kanmu dai mun samu su sauke kamar mu yi koyi da wasu kasashen duniya. Mm, amma kana ga kuma ba wata hanya ba wai na nufin ai watsi da ita wannan hanya ba da takwicin bane ba wata hanya kuma da za a iya bi wajen ganin an wato gano inda waɗannan kuɗaɗe suke ɓoye? akwai hanyoyi saboda akwai wanda aka yi domin su an yi wata suka san an yi abin da su kuma har ga Allah domin dalili wasu an yi abin da su kuma ba a taimakon su to idan an yi hakan kaga sun san za samu wani percentage daga ciki za su taimaka wajen fallasa wayannan mutane to a mun gode malam sama'ila daga jihar bauchi muna jihar ta bauchi har yanzu wane ne akan layi salamu alaikum wa alaikum salam Sani makanike ne daga kasar Malaki karamar hukumar Ganjuwa Bauchi State. To muna jin ka Sani makanike. Gaskiya muna jin daɗi akan abin da Baba Buhari yake yi akan maganar yaƙi da cin hanci da rashawa. Kuma mm. muna muna da wannan abin da ake yi. Mm. Hello? Eh muna jin kamalan Sani. Yawa to shine muke ganin cewa lallai ya kamata mutane su ji tsoron Allah su sani cewa ɓoye dukiya ba wani abin arziki ba ne. Tunda baka zo da dukiya duniya ba kuma ba za ka tafi da ba za ka tafi da dukiya lahira ba don haka mutane su ji tsoron Allah a rayuwarsu yanzu malam sani kana a naka tunanin kana ganin akwai wata hanya da za a bi baya ga wannan shiri na bada tukwici ga waɗanda suka fallasa wanda suka ɗibi waɗannan kuɗaɗe domin a kwato wasu ƙarin kuɗaɗen eh za a iya bada tukurci kuma muna munna da wannan abin da ya na ga kaman layin sani makaniki daga jihar bauchi ya tsinke namba dai da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yau muna magana ne kan wato tsarin na bada tukwici shin wannan ita ce hanya kaɗai da za a iya bi wajen fallasa masu ibon kuɗin jama'a kuma hanya mafi tasiri to ga kira mun samu wane ne a layi hello wa ke magana hello kana tare da mu na kaman layin nashi ya katse da fatan zai sake gwada mu lamba da ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada manta sai an sa alama kari wato plus sai a sa ɗaya sai a jero lambar. to malalla ga wani kira mun sake samu wane ne a kan layi Muhammad Jumare daga daga Gire Adamawa State yawa to muna jin kamalan Muhammad babu ni kam na miya gaisuwa ana ne zuwa gare ku kawai Allah ba damuwa ba ka da abun faɗa dangane da abin da muke tattaunawa malam Muhammad a ba da gobe za mu magana ne to Allah ubangiji nuna mana mun gode kwarai da gaske da ka samu dama har ka kira mu domin ka gaida mu lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar 2655 sai an sa alamar ƙari sai a sa wato plus kenan sai a sa ɗaya sai a jero lambar to ga wani kira mun samu wane ne akan layi ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a can ba yau to muna jin ka malam ibrahim to ni gaskiya ra'ayi na akan wayannan barayin namu na na najeriya Malam Ibrahim kakka saurin kiran su barayi saboda sai an kai su gaban hukuma an wato an yanke musu hukuncin cewa lallai su suka ɗebi kuɗin nan kafin ka fara ma maganan ko su suka ɗauka. To wa'annan ko da an gane su suka ɗauki wannan kuɗin ni a na gaskiya ba za a yi hukunta su ba. Me yasa ka faɗa ka? Ya ra’ayi na kenan dan ina ga hukunta sai dai Allah tuna ba wani hukunci da za a daidai da laifin su. to muna godiya mm. malam ibrahim kai ne kuma dama ah, wanda za mu ɗauki wayarka ta ƙarshe domin saboda ana ɗaga mun hannu lokaci ya riga ya yi da fatan za a kira mu gobe domin a bayyana ra'ayi muna godiya kwarai da gaske yanzu kuma sai labaran wasanni labaran wasanni. Juma'a barkan ku da wannan lokaci barkan da sadon mu da kowa wani sabon shiri na labaran wasanni. To nan da 'yan mintoci kaɗiliyan za mu taɓa ƙwallon nan da aka yi jiya tsakanin Barcelona da Real Madrid amma kafin sannan bari mu fara da batun rashin da aka yi a Najeriya lokacin da wasu masu kallon kwallon kafa suka kone kurmus a lokacin da suke kallon kwallon kafa a kalba a tsakanin Manchester United da Anderlecht a makon jiya. to dangane da wannan ne yanzu haka ita kungiyar manchester united din ta aika da sanarwa ta musamman tana nuna juyayi da kuma ta'aziyya ga su iyalan wanda abin ya shafa ko bayan ita manchester united shi ma shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi wa iyalan wanda abin ya shafa jaje da kuma ta'aziyya kan wannan rashi to halin yanzu an ce ta gwamnatin ta kuras raba din ta kafa kwamiti na musamman domin ya bincike abin da ya faru din da kuma ba da shawarwari domin ana hana sake aukuwa nan gaba Jordi Alba. Lionel Messi! Oh, my goodness! Lionel Messi does it again. He's superhuman. Oh. Lionel Messi has just exploded La Liga into life. To wannan sauti sauti ne daga tashar talabijin ta Sky Sports da suka nuna kwallon da aka yi jiya ta El Clasico tsakanin Real Madrid da Barcelona wanda kuma ƙarshen ta musamman su 'yan Real Madrid a ko'ina suke a cikin duniya har yanzu suna nan cikin dumami na abin da ya same su jiya musamman 'yan real madrid da suka sa nan cewa an gama da barcelona a gasar la liga da ake yi to ci uku da biyun da su 'yan barcelona suka ɗauka wa 'yan real madrid din jiya ya tada su daga bacci kuma wannan ya sa yanzu ita gasar cin kofin na la liga ta sake koma dan yake nan domin a da an yi zaton ko su 'yan real madrid din sun zarce zuwa lashe wannan kofi din to ko ba a tambaya ba dai an san taurarin wannan kwallon ta jiya shine Lionel Messi look at the faces the Real Madrid fans and the Real Madrid players unbelievable his 500th goal for Barcelona. Dan Argentina Lionel Messi shine ya sa kwallaye duka biyu da suka baiwa ita Barcelona nasara musamman kwallon ƙarshe wadda ana sauran dakika goma sha biyu. A ƙara kwallon nan ya ɗirkata a cikin ragar 'yan Real Madrid. Kuma wani abin farin ciki a wurin Lionel Messi shine cewa wannan kwallon da ya sa jiya ta ƙarshe ita ce kwallo ta 500 da ya sawa barcelona saboda haka yanzu idan aka kalli allon ita kwallon ta liga za a ga cewa barcelona ce a matsayi na farko da maki 75 ko da ke ita ma real madrid maki 75 ne take da shi amma akwai bambancin gololin da suka sa atletico madrid ce ta uku a bangaren premier league na ingila kuma chelsea ce a sahun gaba wato da maki 75 ita ma sai tottenham ta biyu da maki 71 da kuma liverpool da maki 66 jima abin da ya sauka shirin labaran wasanni yau kenan sai an jima yanzu kuma sai shafin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ranar 25 ga watan afrilu ce ranar da aka ware domin nazarin illar zazzabin cizon sauro a duniya rana ce kuma ta tattaunawa da irin kokarin da duniya ke yi na shawo kan zazzabin cizon sauro da kuma kawar da wannan mummunar cuta kwata-kwata daga doron ƙasa taken bikin na wannan shekarar shine kawar da zazzabin cizon sauro baki ɗayanta a shekarar 2015 mutane miliyan 212 ne suka kamu da zazzabin cizon sauro ko mutane 429 ne suka mutu hukumar lafiya ta duniya WHO ta ba da rahoton cewa kashi 90 cikin 100 na masu kamuwa da wannan cutar daga nahiyar afirka ne kamar yadda kashi 92 na mace-mace da ake samu da ke da nasaba da zazzabin cizon sauro a nahiyar afirka ne abin farin cikin shine ana iya rigakafi daga kamuwa da zazzabin cizon sauro da kuma magance ta kuma akwai kwakwarar hujjar yin imanin kawar da cutar daga doron ƙasa kwata-kwata haka kuma a shekarar 2000 zuwa 2015 lokacin da kasashen duniya suka sake zage damtse domin kokarin yaƙi da cutar an samu raguwar kashi 29 cikin 100 na kamuwa da cutar a duk faɗin duniya amma duk da haka a cikin kowaɗannan mintuna biyu yaro ɗaya yana mutuwa sakamakon kamuwa da zaɓin cizon sauro wannan shine dalilin da yasa muke ci gaba da mayar da hankali akan rigakafinta a cikin jerin makaman da muke da su wajen yaƙi da cutar sun haɗa da gidan sauro da aka fesawa magani na kashe ƙwari da kuma maganin kashe kwari da ake iya fesawa a cikin ɗaki da ke kashe sauro. Idan ka haɗawa da waɗannan kayayyakin kariya da kuma dabaran kare kai daga kamuwa da cutar a lokacin da mace ke da juna biyu, za a samu raguwar tsadar magani da kuma ingantacciyar hanyar magance cutar zazzabin cizon sauro nesa ba kusa ba. Za a kuma ci gaba da samun raguwar mace-mace sakamakon cutar da kuma kamuwa da ita. Duk da haka akwai sauran aiki domin tunkara sauran kalubalen da ake fuskanta da suka hada da samar da maganin kashe cutar da ke bijirewa kaifin maganin jinyar zazzabin cizon sauro hukumar lafiya ta duniya ta samar da wata dabara da ta samar da jaddawalin yaƙi da cutar da dukkan ƙasashe da suke fama da annobar cutar domin yaƙi da ita da kuma ganin an kawar da ita burorin da ake so a cimma kan shekarar 2020 su ne a rage kamuwa da cutar da akalla kashi 40 cikin 100 da kuma rage kashi arba'in a cikin ɗari na mace-mace a sakamakon cutar da kuma kawar da cutar aƙalla ƙasashe goma da kuma samar da kariya a dukkan ƙasashe da ba su da cutar da zazzabin cizon sauro idan muna so mu samu nasara wajibi ne masu bada gudunmuwa su ƙara tallafawa da kuɗaɗe amurka ta fi kowace ƙasa ba da taimako wajen shirin nan na yaƙi da kamuwa da kuma kawar da zazzabin cizon sauro ta ba da taimako kashi hamsin cikin ɗari na dukkan taimakon da sauran ƙasashe suka bayar domin ƙaddamar da shirin har ila yau idan ana so a cimma wa'adin a shekarar 2020 wajibi ne a samu kuɗaɗe da ake bukata a wannan rana amurka na kira ga ƙawayenta da kuma abokanta a faɗin duniya da su tallafa wajen samar da kuɗaɗe domin tunkarar da kuma kawar da wannan mummunar cuta baki ɗaya daga doron ƙasa wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Wannan kuma shine labaranmu a takaice. jami'ai a kudu maso yammacin kasar somaliya sun kaddamar da hukuncin kisa a kan wasu 'ya'yan kungiyar al-shabab guda hudu da aka same su da laifin tada nakiyoyin da suka yi sanadiyar mutuwar mutane kimanin tamanin an yanke wa mutanen hukuncin kisa ne a watan fabrairu a wata kotun sojojin samaliya a birnin baidowa mai nisan kilomita 240 kudu maso yammacin babban birnin mogadishu yayin da jami'an yankin da mazauna yankin ke sowa wasu kuma na kallo maharban soji suka bindige su har lahira a baidowan tsohon shugaban kasar amurka barack obama ya bayyana a gaban jama'a a yau litinin inda yake kira ga matasa a garinsu chicago da su zama 'yan raji a unguwanninsu tamkar yadda yake a da kafin ya yi kamfe ɗin neman ofis obama ya ce a matsayinsa na mai shirya abubuwa da jama'a shekaru 30 da suka gabata a chicago ya yi koyi da darasi na inda har mutane za su haɗu su yi aiki tare to za su zama mutanen da babu kamar su da za su yi abubuwan mamaki ya ƙara da cewa darasin da yake tare da shi har kwanan gobe shugaban amurka na 44 ya ce yana fatan taimakawa da kuma jagorantar matasan da za su taso a nan gaba domin a dama da su a duniya obama ya ce matsaloli irin su nuna bambancin samu sauyin yanayi da kuma rashin gaskiya a harkokin manyan laifuka a ma'aikatan shari'a abubuwa ne masu girma suna da tsoratarwa amma fa ba abubuwan da za a gagara gyarawa ba ne To masu haro baki ɗaya abin ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci kuma gobe idan Allah kan mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato karfe biyar kenan na safe a gogon Ghana. Yanzu a madadin Nazir Ahmad Hausawa da ita ni gabatarwa da kuma Sa'ida Hamdun da ta haɗa mana wato wannan shiri sai kuma injiniyan Murab Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.